Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله rahim Assalamu alaikum masu sauraro mu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Juma'a kuma Tahir ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke ɗauki da su. Ba an wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya tare da Muhammad Awal Bauchi. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka haɗa da duniyar mu a yau tare da shi Muhammad Awal Bauchi. daga nan sai murwe masu sauraro tare da Hassan Barka daga nan sai shirin tarbiyyar iyali wanda Muhammad Awal Kunya zai gabatar daga nan sai shirin mu na karshe wato Afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro ga Muhammad Awal Bauchi ya shigo tare da labaran duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV, jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 da 15,730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kHz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madalla masu sauraron zu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda muhammad alboci zai karanta to da farko ga muhimman kanunsu tsohon shugaban kasar afirka ta kudu jacob zuma ya fara zaman gidan yari 'yan sandan kasar haiti sun bindige wasu mutum hudu da ake zargi da hannu cikin kisan gillan da aka yi wa shugaban kasar sergio ramos ya koma kungiyar kwallon kafa ta farsin german ta kasar faransa to yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan tsohon shugaban kasar afirka ta kudu jacob zuma ya fara zaman gidan yari da wata kotu ta yanke masa na watanni goma sha biyar bayan da ya mika kansa ga gidan yarin a daren jiya rahotanni daga kasar afirka ta kudu sun ce da tsakar daren jiya ne da dabda wa'adin da aka bashi na ya mika kansa ga 'yan sandan ne dai tsohon shugaba zuman ya bar gidansa bisa rakiyar 'yan sanda zuwa gidan yarin da ke kwazulu natal don fara zaman gidan yari da aka yanke masa na watanni goma sha biyar saboda kin girmama umarnin kotu da ya yi bin umarnin kotun da misa zuman ya yi dai ta hanyar mika kansa ga gidan yarin bayan kwanaki na nuna alamun taurin kai da ya yi ya kawo ƙarshen cece-kuce da ake yi a ƙasar da kuma wani tsaka mai wuya na siyasa da ƙasar ta afirka ta kudu ta shiga sakamakon wannan lamari ranar 29 ga watan yunin da ya gabata ne dai kotun tsarin mulki ta afirka ta kudu ta daure mr zuma din wanda ya mulki afirka ta kudu daga shekara ta 2009 zuwa 2018 tsawon watanni goma sha biyar a gidan yari saboda rashin biyayya da ya yi ga wani umarni da aka yi masa na ya bada shaida cikin binciken da ake gudanarwa bisa zargin gagarumin rashawa da cin hanci da ake yi a gwamnatin tasa. 'Yan sandan kasar Haiti sun bindige wasu mutum hudu da suke zargi da hannu a kisan gillan da aka yi wa shugaban kasar Jovenel Moise da kuma kama wasu biyu na daban a wani musayar wuta da ta gudana a tsakaninsu. Shugaban 'yan sandan kasar Leon Charles ne ya sanar da hakan wa manema labarai inda ya bayyana mutum hudun da 'yan sandan suka kashe a matsayin sojojin haya. Yana mai bayyana cewa 'yan sandan sun sami nasarar hallaka mutanen ne. waɗanda sai kashe shugaban a tsakar dare a gidansa bayan wani gumurzu da musayin wuta ya gudana tsakanin ɓangarorin biyu a daren laraban dinnan ne dai aka yi wa shugaba juvenile morse din dan shekaru uku a duniya kisan gilla a gidansa da ke wajen birnin port-au-prince babban birnin kasar ta haiti bayan harin da maharan suka kai masa inda kuma suka raunata matarsa martin moyes wasu rahotanni sun ce tun aka kai ta birnin florida na kasar amurka don yi mata magani sakamakon mummunar da ta samu wasu bayanai dai sun ce maharan sun bayyana kansu ne a matsayin jami'an hukumar fada da muggan kwayoyi na amurka kafin suka samu shiga kuma da aikata wannan aika-aika dakarun gwamnatin kasar afghanistan sun sami nasarar sake kwato garin kaleno babban birnin lardin batkis a yau alhamis din nan bayan da mayakan taliban suka mamaye da kuma kwace ikon garin a wata sanarwa da ma'aikatar tsaron kasar ta afghanistan ta fitar ta ce dakarun gwamnatin sun sami nasarar fatattakan mayakan taliban din ne daga garin da cewa har yanzu ana dan barin wuta a tsakanin bangarorin biyu a wasu 'yan wajaje a wajen birnin da ke kan iyaka da kasar turkmenistan sanarwar ta kara da cewa tuni aka tura da wasu ɗaruruwan sojoji sabon jini yankin don ci gaba da tabbatar da tsaronsa da kuma kara fatattakan 'yan taliban sanarwar ma'aikatar tsaron dai ta ce an kashe mayakan taliban ɗin 69 a yin gumurzun bugu da ƙari kuma kan wani adadi mai yawa na makamai da aka kwato daga hannunsu a jiya laraba ne dai mayakan taliban ɗin suka kwace wasu gine-gine na gwamnati take ku da wasu lokacin na 'yan sanda da ke birnin bayan sun kutsa cikin sa a daidai lokacin sojojin kasashen waje da amurka take wa jagoranci suke ci gaba da barin kasar bayan kimanin shekaru ashirin na mamaya to masu saurare kada dai a shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio bwh a nan birnin tehran Iran ta sanar cewa za ta ci gaba da taimakawa abga kasar Afghanistan bayan janyewar sojojin mamaya na Amurka da ƙawayenta daga kasar. ministan harkokin wajen kasar iran din muhammad jawad zarif ne ya bayyana haka inda ya ce kasar sasa ta ci gaba da taimakawa kasar afghanistan din da kuma al'ummarta a dukkanin bangarori a cikin wata makala da ya saka a shafinsa na twitter a daren jiya ministan harkokin wajen na iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa har kullum iran tana tare da al'ummar afghanistan kuma ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen ci gaba da taimaka musu ko bayan ficewar sojojin mamaya daga kasar a ce ne dai aka bude wani zaman taro a birnin na tehran wanda ya hada manyan jami'an gwamnatin kasar afghanistan din da kuma jagororin kungiyar ta taliban game da wakilan wasu bangarori na kasar ta afghanistan wanda kuma ministan harkokin wajen na iran jawad zarif ke jagorancin zaman taron don tattauna harkar hanyoyin da za a bi wurin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a kasar ta afghanistan tsohon kaftin ɗan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta real madrid ta ƙasar espaniya kana kuma ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar sergio ramos ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta paris saint germain ta ƙasar faransa bayan kula kwantaragi ta shekara biyu da ƙungiyar tun da fari dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta psg ɗin ta sanar da komawar ɗan wasan ƙungiyar bayan ya ci jinya da ita shima ma nasa ɓangaren sergio ramos ya wallafa labarin komawarsa ƙungiyar ta psg a shafinsa na twitter inda ya bayyana farin cikinsa da hakan da kuma bayyana kungiyar a matsayin inda zai ci gaba da kokarin cimma burinsa a watan yulin da ya gabata ne dai kungiyar real madrid ta sanar da cewa sajiyar ramos din zai bar kungiyar bayan shekaru goma sha shida yana buga mata wasa bayan sun gagara cin yarjejeniyar ci gaba da zamansa a kungiyar bayan karewar kwantiragin nasa thomas rare karshen labaran duniyan kenan. labaran duniya kenan muhammad alboci ya karanto mana yanzu kuma sai sauran shirye mu inda za mu fara da shirin nan na duniyar ma yau duniyar mu a yau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 sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken ya bayyana cewar gwamnatin amurka tana da niyyar sake buɗe karamin ofishin jakadancin ta a yankin gabashin birnin kudus don gudanar da mu'amala da falasɗinawa a cewarsa blinken ya jaddada cewar har yanzu akwai batun kafa a kasar falasɗinu mai cikakken yancin kai kamar yadda ya sanar da shirin amurka na haɗa gidauniyar kuɗaɗe domin sake gina yankin zirin gaza da yaƙi ya lalata ba tare da gayyatar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas a cikin batun sake gina yankin ba a ƙarshen ziyarar aikin da ya gudanar a haramtacciyar ƙasar isra'ila da garin ramallah cibiyar hukumar cin ƙwarya kwarir gashin kan falasinawa sakataren harkokin wajen ƙasar amurka anthony blinken ya gudanar da taron manema labarai a birnin kudus da a cikin maganganun da ya furta ya yi da'awar cewa haƙiƙa kulawa da batun jin kan ɗan adam a yankin zirin gaza shine babban al'amari na tushe don haka amurka za ta haɗa gidauniyar neman taimako na ƙasashen duniya domin sake gina yankin blinken ya jaddada cewar rawar da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas take takawa a yankin zirin gaza na gudanar da harkokin yankin za ta canza idan har kasar amurka da kawayenta suka samu nasarar gudanar da shirin sake gina yankin ta hanyar gidauniyar da za su kafa ta hanyar mai da kungiyar ta hamas saniyar ware a yankin kamar yadda sakataren harkokin wajen kasar amurka ya furici da cewa gwamnatin joe biden tana kokarin ganin ta jagoranci wata ga gagarumar hoɓɓasa ta hanyar diflomasiya ta bayan fage domin kawo ƙarshen duk wani abin da zai sake janyo tashin hankali tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da 'yan gwagwarmayin falasɗinawa da suke yankin zirin gaza bilinken yana mai cewa a zaman tattaunawarsa da firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu da shugaban hukumar cin kwarya gashin kan falasɗinawa mahmud abbas sun cimma matsaya kan wasu batutuwa masu mahimmanci yana mai nuni da cewa akwai buƙatar ɗaukar matakin magance manyan dalilan da suka haifar da bullar tashin hankalin kwanan nan tsakanin ƙungiyoyin gwagwarmayan falasɗinawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yana mai jaddada cewa ɗaukan matakin samar da 'yantacciyar ƙasar Falasɗinu da za ta rayu kafaɗa da kafaɗa da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ita ce hanya ɗaya tilo da za ta warware rikicin Falasɗinawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta Isra'ila matukar aka samu amincewa da sharuɗan da aka gindaya a jawabinsa a yayin tattaunawa da Mahmud Abbas shugaban hukumar cin ƙwarya-ƙwaryar gashin kan Falasɗinawa a garin Ramallah sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka Antony Blinken ya bayyana cewar gwamnatin amurka za ta buƙaci majalisar dokokin ƙasar ta amurka da ta amince da ware kuɗi dala miliyan 77 domin taimakon falasinawa a wannan shekara ta 2021 kamar yadda sakataren harkokin wajen ƙasar amurka ya ɗauki alkawarin cewa gwamnatin amurka za ta gabatar da kuɗi dalar amurka miliyan biyar da rabi wajen sake gina yankin zirin gaza da yaƙi ya rusa yana mai jaddada cewa ba za su taɓa barin ƙungiyar gwagwarmaya gwagwarmayar musulunci ta hamas ta amfana da wannan kuɗi ba kuma gwamnatin ƙasar ta amurka za ta gabatar da tallafin kuɗaɗe da yawansu ya kai miliyan 32 ga cibiyoyin jin kan ɗan adam sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken a cikin jawabinsa ya yi furuci da cewa rikicin birnin kudus da ya kai ga bullar yaƙi tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ƙungiyoyin gwagwarmayan falastinawa ya samo asali ne daga matakin da jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka ɗauka na musgunawa falasɗinawa a masallacin aksa don haka sa tana adawa da duk wani matakin tsokana daga ɓangare guda yana mai jaddada haƙƙin iyalan falasɗinawa musulmi da na kirista na gudanar da ayyukan ibadunsu hakanan ministan harkokin wajen kasar ta amurka ya bayyana cewa gwamnatin amurka za ta sake buɗe ƙaramin ofishin jakadancin ta a yankin gabashin birnin kudus da aka mamiye da hakan ke nuni kan sake buɗe shafin alaƙar jakadanci tsakanin gwamnatin amurka ƙarƙashin shugabancin joe biden da hukumar cin a kwarar gashin kan falasinawa bayan da tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump ta rufe ƙaramin ofishin jakadancinta sakamakon furucin da ya yi cewa ya mallaka wa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila dukkanin birnin kudus ciki har da yankunan gabashin birnin da aka shata a matsayin mallakin Falasdinawa, kuma fadar mulkin su bayan kafa 'yantacciyar kasar Falasdinu. shafin watsa labarai na azios na kasar amurka ya nakalto daga wasu jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila cewa sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken ya sanar da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu cewa gwamnatin joe biden tana son sake buɗe karamin ofishin jakadancin ta a birnin kudus cikin ɗan gajeren lokaci duk da rashin amincewar netanyahu kamar yadda 'yan rahoton gidan talabijin na aljazira a a Falasɗinu Shirin Abu Akala ta habarta cewa shugaban hukumar cin kwarya kwarar gashin kan Falasɗinawa Mahmud Abbas ya jaddada cewa yana shirye ya kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa da za ta samu karbuwa a wajen dukkanin ɓangarorin ƙasa da ƙasa domin sake gina yankin zirin Gaza. Hakanan a yayin ganawar da ta gudana tsakanin sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka Anthony Blinken da Firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu. Blinken ya bayyana masa cewa manufar zuwar sa yankin gabas ta zakiya a wannan lokacin dalili ne da ke gwada cewa lalle gwamnatin amurka tana ci gaba da yin riko da batun kiyaye tsaro da amincin haramtacciyar kasar isra'ila da kokarin magance duk wani rikicin da zai kunno kai a birnin kudus da yankin yammacin kogin jordan da kuma zirin gaza har ila yau bilinken ya fayyace cewar gwamnatin amurka tana kokarin ganin ta janyo kasashen duniya domin gudanar da ayyukan jin kan dan adam a yankin zirin gidan gaza kuma za ta yi duk ƙoƙarin da za ta iya domin ganin ƙungiyar gwagwarmayar falasinawa ta hamas ba ta yi amfani da kuɗaɗen tallafin sake gina yankin zirin gaza ba. haka nan mai magana da yawun fadar gwamnatin white house ta kasar amurka jin fasaki ta bayyana cewa manufar ziyarar da sakataren harkokin wajen kasar amurka ya kai yankin gabas ta tsakiya ita ce tattauna yanayin da ya dace na ganin an samu tsagaita buɗe wuta mai ɗaurewa tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ƙungiyoyin gwagwarmayan falasɗinawa da shirin sake gina yankin zirin gaza a gefe guda kuma kafin sakataren harkokin wajen kasar amurka ya ziyarci garin ramallah domin domin ganawa da shugaban hukumar falasinawa ministan harkokin wajen kasar jordan ayman safadi ya yi gargadin cewa duk wani matakin ci gaba da wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan masallacin akasa da kokarin ci gaba da aiwatar da bakar siyasar koran falasinawa daga gidajensu a yankin hayu sheikh jarra lamari ne da zai iya sake janyo bullar rikici tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da falasinawa a taron manema labarai da ya gudanar da takwaransa na Falasɗinu Riyad Almaliki a garin Ramallah ministan harkokin wajen kasar Jordan ya yaba da matakin da gwamnatin kasar Amurka ta ɗauka dangane da sukan lamirin gudanar da gine-ginen matsugunan Yahudawan Sahayuniya 'yan kaka gida a yankunan falastinawa da ta mamaye da kuma rashin amincewa da koran falastinawa daga muhallinsu gami da aniyar gwamnatin kasar ta Amurka na ganin an kafa 'yantacciyar kasar Falasɗinu mai cin cikakken 'yancin kai inda ya gwada muhimmancin waɗannan manufofi manufofi da tasirinsu wajen sulhunta tsakanin falasɗinawa da yahudawan sahiyuniya hakanan ministan harkokin wajen kasar jordan ya gana da shugaban falasinawa mahmud abbas tare da gabatar masa da sakon wasikar sarkin jordan kan jaddada daidaiton manufofi a tsakaninsu inda aiman asafadi yake fayyace cewar sakon wasikar ya jaddada muhimmancin samun daidaiton matsayi a fagen tunkarar irin halin da ake ciki bayan dakatar da hare-haren wuce gona da iri kan yankin zirin gaza da neman hanyar wanzar da matakan siyasa da za su hana sake faruwar yaƙi tsakanin bangaren falasinawa da haramtacciyar kasar isra'ila safadi ya jaddada kawo ƙarshen wuce gona da irin jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da na yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida kan masallacin aksa tare da janye bakar siyasar koren falasinawa daga gidajensu a yankin hayu sheikh jarrah da silwan a nashi bangaren ministan harkokin wajen hukumar falasinawa riyad almaliki ya jaddada muhimmancin samun matsaya ɗaya tsakanin falasinu da ƙasar jordan da nufin kaiwa ga matakan siyasa da za su hana sake bullar yaƙi tsakanin falasinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da komawa kan teburin tattaunawa tsakanin bangarorin biyu a gefe guda kuma wani jami'in harkokin wajen amurka ya bayyana cewa matakin da gwamnatin amurka ta ɗauka na rashin sanya ƙungiyar hamas cikin jerin waɗanda za ta dama da su a harkokin sake gina yankin zirin gaza yana matsayin kalubale ne ga kungiyar saboda gwamnatin amurka tana son sake dawo da ikon kula da yankin na zirin gaza ga hukumar cin kwarya kwaryar gashin kan falasinawa jami'in ya kara da cewa kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ba ta da haƙƙin sokar gwamnatin amurka saboda amurka za ta sanya majalisar ɗinkin duniya gaba ne wajen gudanar da ayyukan sake gina yankin da gabatar da kayayyakin cikin jin kai ga mazauna yankin tun farkon makon da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta fara kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan yankin zirin gaza kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da zaman tattaunawa kan batun abin da ke faruwa a yankin zirin gaza a ranakun litinin da laraba musamman saboda ganin irin munanan hare-haren da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take kaddamarwa kan yankin da kuma wuce gona da irin ta kan masallacin aksa gami da yankunan Falasinawa da ta mamaye a birnin kudus belarus amma kwamitin bai fitar da wani bayani ba saboda amurka ta ki amincewa da hakan sakamakon matsayin shugaban kasar amurka joe biden cewa har-haren da isra'ila take kaddamarwa kan falasinawa mai da martani ne kuma bata shige gona da iri ba kamar yadda sakataren harkokin wajen kasar ta amurka anthony blinken ke cewa suna nuna cikakken goyon baya ga isra'ila kan hakkinta na kare kanta kuma tsoma bakin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya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 masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio BOS Hausa da ke jamhuriyar Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari da ke jamhuriyar Nijar. Yau ra'ayina shine game da damuwan da Isra'ila take cewa tana ji game da shirin Saidi Hassan Nasarullah in yayi nasara wato cewa wai Iran za ta samu wato daman shimfida ta kenan a Labanan. To sai mu tambayi kai isra'ila ashe ku yaushe ne kuka samu daman shimfida ikon ku a siriya da kuke ta halba makamai masu linzami kuna halba wato makamai masu linzami da jirage marasa matuki ashe duniya ta kuce ku kadai to da wannan nake cewa isra'ila duniya ta kubce muku ku tattara naku ya naku ku samu inda kun kalabe domin nasara ta al'ummar musulmi kan yanzu ne ta fara allah ya ba da nasara ga al'ummar musulmi duk inda suke a faɗin duniya kuma muna gaisa dukkan ma'aikatan kura da biyu a hausa ku huta lafiya assalamu alaikum radio voh hausa Hiran kuna tare da mai magana alkasum daga nan Agadez jamhuriyar nijar a yau na shigo filin namu zani ba da ra'ayi na saman eh wannan mukabala wanda eh gwamnatin kano kuma ta shirya kuma eh da farko da farko kuma eh kamar abin da zafi kuma yanzu kamar mun gabata da niyya shirya mukabala to mu gaskiya kiran na shan hankalin da zamu da tsakanin malaman su tsaya dai mi za su yi samu addini aiki ba wai iya eh, za su kawo wasu fitina-fitina na cikin addini ba muna buƙatar tsakanin malaman a gama su gaskiya in za ta fitowa amma zancen haka kowane eh, ikirani shi ke da gaskiya wannan abu gaskiya mu ba mu jin daɗin kuma shi zai kawo eh, tsakanin tashin hankali saboda kowane bangare tsakanin malaman suna da magoya baya kenan ka gani fitina daga nan za ta tasowa wajen magoya baya mu dai idan da ta san samu cin jihar kano su samu abdullahi ganduje ya samu dai ya gama wannan mukabala a samu a yi ta radio VOH mai magana ne alkasum daga nan aka da su tashi lafiya. To da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan radio Hausa VOH malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum biya ta samuriya Radio Musulunci na Iran kuna tare na kula turo a jamhuriyar Nijar na Magaram. Eh na shigo cikin shirin ne in yi ra'ayi na a yau shine duba da cewa gaskiya shugaban kasar Nijar in ce Bazoum Ahmed eh yana aiki mutuka gaskiya alhamdulillahi. duba da cewa kamar ma'aikatu irin na gwamnati haka eh ana ɗaukar mataki a kan su saboda ana gasa ma talaka aya a hannu saboda idan ka ɗauka kamar likita idan ka zo likita ka kawo na kamar lahiya ba a kula da shi kuma iya kuɗin da ka zo sai sun kare ma ba a kula da shi ba kuma ba a gama ka da wanda ya kamata su kula da shi ba wallahi sai kuɗin ka sun ƙare su ba su san ba yaya kake yi kake hudo wannan kuɗin daga aljihunka to gaskiya ba zo muhammad ya ɗau mataki matakin da ya kamata ya ɗauka ya ɗauke shi amma ya kamata ba faɗa ba ce ya kamata a yi sai an tsaya tsayin daka an sa ido an gani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran iran mai magana usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar niger wato na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayi na dangane da eh, jan kafar da gwamnatin jihar kano take yi wajen gabatar da wannan mukabala da aka so a shirya a kwanaki tsakanin malamai na nan jihar kano da kuma shahararren malamin nan wato abdul kabara kenan hakan yana nuna cewa shi wannan malami abdul kabara yana da kamshin gaskiya a dangane da hujjojin da ya rike wajen tunkarar ita wannan mukabala. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH sunana Abdulaziz Prezi daga Damagaram a jamhuriyar Nijar. Wagga jaraba da aka fara a ƙasar Nijar Allah Ubangiji ka ba masu rabo sa'a Allah ka sa a yi ta a cikin kwanciyar lahiya wanda suka yi aiki na gari Allah Ubangiji ka ƙara taimaka musu Allah sa a yi adalci akan wannan jaraba wa'inda abin da ya rataya a gare su Allah sa su yi adalci Allah ubangiji ya taimaka daga abdulaziz prezi daga da magaram a jamhuriyar nijar voh to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. adala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na tarbiyyar iyali tare da muhammad awal kunya tarbiyyar iyali masu saurare mu da haka ko mu saka saduwa da ku a cikin sabon shiri na tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkun da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da madazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar ginin tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rediyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya na saba jagorantar da gabatar muku da shi da fatan wannan karan ma za ku daure ku sarare mu har zuwa ƙarshen wannan shirin cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salale zare da ke birnin mai na ƙasar Nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hakoki daga littafin risalatul hukuk na Imam Zainul Abidina dan Imam Husaini alaihi da kuma yadda iyali za su amfana da waɗannan muhimman bayanai. Yau ma malam zai ci gaba ne akan haƙƙin abokin zama don kuwa maudu'in mai faɗi ne kaddai malam ya gaji bismillah bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin sayyidina maulana al-mustafa muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tafirin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma ba mu gushe ba muna na cikin dai wannan haƙƙi na abokin zama na zama tare ba zama na makwabtaka ba tukuna a zama dai ya dan hada kukun zamna kafin a jima za a rabu to maulana ali zillabidina alaihi salam ya tace mana wannan mas'ala ya fidda mana ita dalla dalla a cikin nuktoti guda shida in kana so ka kiyaye haƙƙin abokin zamanka to dole sai kai ƙoƙarin ɗabbaka waɗannan ababe guda shida ya ce na farko an yalinil jalis janibahu li jalisihi dole ne zaman da za ka yi da abokin zamanka ka tausaya ka tausasa ka zame masa mutum mai daɗin zama ba ka takura shi ba wala yasta'mal ma'ahul gilza wa shidda allati tatafarra allati tanfarru minha attiba wala yasta'mal ma'ahul gilza wa shiddati allati tanfarru minha attiba wajibin ka ne ka kiyaye haƙƙin abokin zamanka ka zame masa mai sauƙi a cikin zamantakewa ka zame masa abokin zama na gari ba za ka yi amfani da duk abin da zai kawo masa takura da tsanantawa ba wanda zai haifar masa damuwa a cikin zuciyarsa har ya ji bai ƙauna zama da kai a'a ka sake masa fiska sannan ka zauna tare da shi a matsayinsa na mutum ɗan uwanka Allah mahalaccinku guda ɗaya kuma dukkaninku ‘yan uwan juna ne, dukkaninku ‘yan Adam ne, dukkaninku musulmi ne, in ma ba musulmi to ɗan Adam ne dai kaman ka. Duk wanda za ka gani in ma ɗan uwanka ne na addini ko ɗan uwanka a halitta, da haka dole ka kiyaye nashi haƙƙi. Haƙƙi na biyu an tiba lahu bahu. wa zalika bi tawqirihi wa takarimi. Abu na biyu da ake buƙata a kanka dangane da wanda kake zaune tare da shi shine ka zame masa abokin zama mai daɗi abokin zama wanda za a ji daɗin zama da shi abun nufi ka zame masa abokin zaman da kake girmama shi ka zame masa abokin zaman da kake ganin ƙimarsa kana daraja shi a ba ka zame masa abokin zaman da kake masa kallon bai isa ba ba ka zame masa abokin zaman da kake masa kallon ba ka yarda da shi ba kar kai wannan abu na uku insafahu iza hada ma'ahul hadis idan har kun fara magana da juna to kai masa adalci kai masa nasiha in ka ji abin da ya faɗa ba daidai ba ne ka ruba masa asiri ka ba shi shawara yanda ya kamata kar ka bayyana masa girman kai kar ka bayyana masa cewa kai kafi karfinsa kar ka bayyana masa nuna masa shi bai isa ba masu sauraro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radiyon bh Hausa da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba sauraron malam kan haƙƙin abokan zama da fatan iyali na su amfana da wannan bayani. aka nuna masa da kai da shi duka ɗai ne kuma wala Allah ma ka fifita shi a kanka ka gabatar da shi a kanka ka zame masa mai daɗi a wajen magana sannan abu na hudu adamul mubalagati fi amri kar ka nemi ƙure shi abin da ka tambaye shi kar ka nemi ƙure shi a wajen sanin buƙatarsa ko larurarsa ɗan uwa daga ina daga gari kaza yanzu ina zaka zan je wuri kaza to ya isa haka ce sai ka yi masa binciken kwakwaf abinda ya bayyana maka ka gamsu da shi abinda bai bayyana maka ba ce sai ya faɗa maka shi To haka ka bi a hankali karka kure masa wannan haƙƙin sani a kan ka kai ɗan uwa abokin zama wa iza wa lahul kalam falyaqsid bihi ihama haƙƙi na biyar idan har za ka yi masa magana to ka yi magana don shi gane shi fahimta a ba ka yi masa maganar da bai zai gane ma'anarta ba duk abin da za ka gaya masa ka gaya masa shi a bayyane yanda zai fahimce ka ba ka yi masa dungu ba a duk abin da za ka faɗa masa ka faɗa masa shi don ya fahimce ka ku fahimci juna haƙƙin wanda zama ya haɗa ka da shi ne a kanka kai ma kana da irin wannan haƙƙi a kansa haƙƙi na shida ti iza a ba'adahu fa huwa bil khiyar fil qiyam walakin iza a qablahu falyasta'zin minhu iza arada al qiyam ci idan dai har ya zama yana zaune kai ka zo ka same shi a wurin zama wani dandali ne ko wani wurin zama ne sai ka zo ka same shi to yanzu duk lokacin da kake son tashi sai ka ci masa to dan uwa nayi gaba sai wata rana amma idan kai ya zo ya same ka a zaune to ba za ka yi gaugawan tashi ba idan har kana son tashi to sai kai masa bayani to dan uwa gashi dai kai ka zo amma ni kuma zan tashi zan ji sauri kaza ko ina da wata bukata nan gaba ba dole ne sai ka faɗi inda za ka je ba kenan dai in dai shi ka samu a zaune to in ka zauna iya eh, zaman da kai kana iya tashi ka ce to dan uwa sai an jima amma idan shi ya zo ya same ka sai ya zauna tare da kai to fa idan za ka tashi sai ka nemi izininsa ɗan uwa zan tashi da Allah ya haƙuri ina da wata larura nan gaba ɗan uwa na masu girma wannan shine tsarin da musulunci ya tsara mana wanda muke jin sa daga bakin 'yan gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda su Allah ya sabkar da alƙur'ani a gidansu su suka san abin da ƙur'ani yake ɗauke da shi na tarbiyya da ladubba na zamantakewa wa min tabi'i an hadha adab lau tabbaqaha al-muslimuna ala waqi' hayatihim lasadatu al-mahabbatu wal wa'a fi ma bainahum kaji yanda imami ma'asumi dan gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake koya mana yanda ake zama da abokin zama sanin kowa ne irin wa'annan ladubba na zama da abokin zama da a ce al'umma tana ɗabbaƙa shi a zamantakewar da muke da junanmu wallahi da an samu soyayya ta juna da kowa zai zama masoyin wani da za a samu haɗin kai da taimakon juna tsakanin juna a cikin kankanin lokaci to amma kai ce wannan al'umma maimakon ta saurari ta nemi sanin koyarwa da tarbiyya dubba irin wanda musulunci ya zo da su daga bakin 'yan gidan annabi wayanda annabi ya ce kada ku shige musu gaba in ku shige musu gaba za ku kada ku yarda su tafi su bar ku in sun bar ku za ku hallaka Karku ce za ku gaya musu wani abu don su fi ku ilimi su suka gaji ilimi na da fahimta na itira kenan tsatson manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam amma sai wannan al'umma ta je ta nemi ilimin zamantakewa a wajen kowa amma ta bar yan gidan manzon Allah har shi manzon Allah ma sai aka bar shi don haka musiba da fitina da tashin hankali suka mamaye wannan al'umma wala haula wala quwwata illa billah sallallahu ta'ala ala khair khalqihi muhammad wa ali baiti at-tayyibin at-tafirin to gashi dai malam ya koro bayani eh, dai lokacin ya fara mana kallon hadirin kaji a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad da zare da ke birnin yamai na kasar nijar da waɗannan muhimman bayanai da ya mana allah ya saka da alheri ya kuma ƙara malam ƙarfin jiki ni kuma awal kunya na shirya na gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Madala masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato Afirka a yau. Afirka a yau. rahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake isa duwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta afirka da kuma jan hankula to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa a ranar juma'an nan ne dai ake sa ran fara bikin shekaru goma da samun 'yancin kan ƙasar sudan ta kudu wanda hakan ya sanya ta zama ƙasar ƙarshe a duniya da ta samu 'yancin kanta to sai dai kuma bayanai suna nuni da cewa 'yan kaɗan ne daga cikin al'ummar kasar in ma akwai su da suke murna da kuma tuna wannan rana ta 'yancin kai din a matsayin wani abun farin ciki da kuma abun a zo a gani wanda ta haifar musu da ɗa mai ido a kasar to ko menene dalilin irin wannan rashin fata da al'ummar ta sudan ta kudu suke ciki To wannan dai na daga cikin abubuwan da shirin namu na yau zai dubi kansu. Don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance. da masu saurari barka mu da sake saduwa. Kamar yadda muka bayyana a farkon shirin shekaru goma da suka gabata kenan kasar sudan ta kudu ta samu 'yancin kanta da kuma zama kasa ta karshe da ta samu 'yancin kai a duniya to sai dai kuma wannan kasa mai arzikin man fetur wacce kuma tsawon waɗannan shekaru ɗin ta faɗa cikin yaƙe-yaƙe da ya sanadiyar mutuwar alal akalla mutane dubu ɗari hudu sannan kuma ga tsananin batu na rashewa da cin hanci kana kuma ga ci gaba da taɓarɓarewar yanayi na zamantakewa da kuma jin daɗin al'umma bugu da ƙari kan yarjejeniyar sulhu ta ƙasar wacce take ƙasa tana dabo to dukkanin waɗannan abubuwa da muka ambata suna daga cikin abubuwan da suka sanya al'ummar ƙasar ba sa ɗaukan waɗannan shekaru goma na 'yancin kai ɗin a matsayin wasu abubuwa waɗanda za su shafar musu da farin ciki da kuma sanya su su alfahari da su da kuma nuna farin cikinsu da kuma yin alfahari da waɗannan shekaru goma na samun 'yancin kai din da dama daga cikin masu sanya ido da kuma al'ummar kasar sudan ta kudu din suna ganin cewa waɗannan shekaru goma na 'yancin kai din in ma akwai waɗanda suka zamanto sun moru da kuma jin daɗin waɗannan shekaru goma din bai wuce wasu 'yan tsiraru masu mulki a ƙasar ba waɗanda suka kasance su ne suke jagorantar ƙasar kana kuma suke amfanuwa da dukkanin albarkokin da ake samu a ƙasar tsawon waɗannan shekaru amma dai shi talaka kan kamar dai bai gani a kasa ba a bisa irin wato wato bincike da kuma bayanan da suke fitowa daga kasar hakikanin gaskiya duk wanda ya kalle shekara ta dubu biyu da goma sha 2011 lokacin da kasar ta sudan ta kudu ta samu 'yancin kai al'ummar kasar sun kasance cikin gagarumin fata na cewa za su sami wani walwala da kuma 'yancin kai bugu da ƙari kan jin daɗin rayuwa musamman ma dai bayan shekaru aru-aru na yaƙi da suka yi da arewaci wato kasar sudan kenan don haka nema al'ummar kasar a lokacin suka zaɓi su balle da kasar sudan din da kuma kafa kasar su inda a lokacin din aka zaɓi mista salva wanda yake tsohon madugun 'yan tawaye ne a matsayin shugaban ƙasa na farko na ƙasar kuma aka rantsar da shi kana kuma rek machar wanda yake shi ma dai wani madugun 'yan tawaye din na ƙasar a matsayin mataimakinsa sannan kuma wani abin da ke daɗa tabbatar da irin fatan da al'ummar sudan ta kudu ɗin suke da shi shine irin yanayin yadda da dama daga cikin 'yan ƙasar waɗanda a baya da suka gudu suka bar ƙasar suka kuma wasu ƙasashe daban-daban suka dawo cikin gida suna da fatan cewa ƙasar tasu za ta gyaru kana kuma ƙasashe daban-daban na duniya da kuma cibiyoyi na ƙasa da kasa. suka ringa tura kuɗaɗe da fatan cewa gwamnati din za ta gudanar da wani abin a zo a gani a ƙasar. to sai dai kuma kamar yadda da dama suke faɗi dukkanin waɗannan farin ciki da kuma gagarumin fata da ake da shi din sun zamanto a banza idan kuwa don kuwa bayan shekaru goma din babu wani abin a zo a gani da za a nuna ya faru a ƙasar. to abin tambaya anan shine menene dalilin hakan to anan da yayin amsa wannan tambaya bincike da kuma rahoton daban-daban suna nuni da dalilai da dama waɗanda suka haifar da irin wannan yanayi da ake ciki a ƙasar ta sudan ta kudu a gurguje daga cikin waɗannan dalilai akwai batun cewa kasar ta gaji ta gaji hasarori na yaƙi da sudan da kuma irin rashin ci gaba da ta fuskanta a tsawon wasu shekaru na yaƙin da ta ringa yi da wargijiyanta a wancan lokacin ko kuma kasar da dama take karkashin ta kasar sudan na biyu kuma shine irin haɗin gambizar gwamnati da aka haɗa a wancan lokaci din wanda ta haɗa da tsofin 'yan siyasa masu adawa da kuma gasa da junansu na biyu kuma gwamnatin ta hada da dakaru masu dauke da makami na uku kuma babu wata tsayayyar mahanga guda da gwamnatin take da shi na gudanar da ayyukan ci gaban kasa sannan wani batu kuma na uku shine babu wani tsari na siyasa da kuma tsaro guda da a lokacin ake da shi sannan kuma batu na hudu shine cewa cibiyoyin gwamnati suna da rauni ainin to dukkanin waɗannan abubuwa sun taimaka kurin rashin irin ci gaban da ba a samu da kuma irin matsalolin da ake fuskanta a ƙasar ta Sudan ta Kudu wanda kuma ba da jimawa ba sakamakon irin wannan wannan haɗaka na gwamnati ɗin da aka yi a ƙasar ta ta kudu sakamakon ya fara bayyana ɗaya daga cikin sakamakon kuwa shine irin gasa da neman mulki da ya dinga gudana tsakanin shugaban kasar Salva Kiir da kuma mataimakinsa Riek Machar lamarin da ya sanya daga karshe dai shugaban kasar ya kori mataimakin nasa daga mulki sannan kuma da rusa ainihin gwamnati na wancan lokacin. to duk da kokarin da aka yi wajen dinke wannan baraka da ta kunno kai a sudan ta kudu a wancan lokaci din ta hanyar cimma yarjejeniyoyi daban-daban da aka ringa cimmawa wurin ganin cewa an sake kafa gwamnati a ƙasa din amma duk da haka dai abubuwan sun ci tura lamarin da daga baya ma dai ya sanya shi rek Machar din ya gudu daga kasa bayan wani rikici da ya barke a kasa din a shekara ta 2016 da kuma kokarin kama shi da aka yi wanda ya gudu daga kasa din ya koma sannan ya kafa sansani na fada da kuma yaƙi da ainihin gwamnati din wanda shi kansa wannan lamari din ya dada ciyar da kasar baya sannan kuma daga baya dai aka ringa cimma kokarin cimma yarjejeniyoyi daban-daban musamman wanda aka cimma a shekara ta 2018 wanda yake duk da haka din da an gagara cimma wani wani batu guda da kuma tabbatar da wata matsaya guda wanda za ta ba wa kasar zaman lafiya da kwanciyar hankali wanda zai haifar da irin ci gaban da al'umma suke fatan za su samu a wancan lokaci don haka dukkanin irin waɗannan abubuwa suka ringa faruwa na rashin ci gaba rayuwar al'umma ya zama cikin wahalhalu abubuwa na rayuwa da al'umma suke bukata ba sa samun su a bangare guda kuma ga batun tsaro ga yaƙe-yaƙe sana bangare guda kuma wasu daga cikin masu mulki a ƙasar su kuma suna cikin jin daɗi da walwala da tsaro alhali miliyoyin al'ummar kasar da dubun dubatan al'ummar kasar su kuma suna cikin wahalhalu daban-daban waɗansu ma sun gudu sun bar yankunan nasu sakamakon yaƙi da ke gudana to wannan wani bangare kenan na irin matsalolin da ƙasar ta fuskanta to a bangare guda kuma bayan dukkanin waɗannan abubuwa na abin da shafi gudanarwa na cikin gida har illa yau ƙasashen duniya da kuma cibiyoyin ƙasa da ƙasa su ma sun taimaka gurin irin halin da al'ummar sudan ta kudu suke ciki ɗaya daga cikin batun shine cewa a lokacin da ake ta batun neman yancin kai lokacin da ake ta batun kokarin kawo ƙarshen yakin da ke gudana tsakanin arewacin sudan wato bangaren gwamnatin sudan na yanzu kenan wato ƙasar sudan ta yanzu da kuma ainihin kudanci din wato bangaren uh, sudan ta kudu din a daidai lokacin babban abin da su da dama daga cikin kasashen duniya da cibiyar kasa da kasa suka ba da muhimmanci kawai shine batun neman yancin kai yanayin yadda za a ba mutanen sudan ta kudu yancin kansu suka dinga tursasa matasa da dai su dinga fitowa da goma zanga-zanga da aka ringa a lokacin ga wurin ganin cewa an tilasta wa gwamnatin sudan ta ba wa wannan yanki yancin kanta a lokacin babban abin da suka shi muhimmanci shine wannan ba tare da sun yi la'akari da kuma tsara wani tsari wanda daga karshe zai iya bayan an samu yancin kai din zai iya taimakawa al'ummar wurin ciyar da kansu gaba ba a lokacin duk da dama daga cikin waɗannan kasashe da kuma cibiyoyin babu abin da ya dame su banda batun yancin kai bayan an samu yancin kai din kuma sai zamanto babu wani abu a ƙasa wanda za a iya nunawa na tsari wanda za a iya ciyar da ƙasar gaba a bangare guda kuma wasu daga cikin gwamnatoci din ke suka dinga ba da kuɗaɗe da kuma goyon bayan ko bangare guda ko kuma gwamnatin kawai haka duk da ko sun san cewa gwamnatin nan ba wani abun da take yi na ciyar da al'umma gaba face dai kawai wasu lokaci waɗansu 'yan tsaron da suke jin daɗi a ƙasa din su kuma bangare guda waɗannan kasashe suna amfanuwa da wasu bangarori na dukiya da kuma arzikin da Allah ya wannan kasa din don haka waɗannan abubuwa guda biyu ana ita su ne manyan abubuwa da suka haifar da suka sanya al'umma cikin irin wannan yadda suka ce a kasar ta Sudan ta Kudu na farko abubuwan da na gida cikin abubuwa na cikin gida na siyasa da gaba da adawa da rafawa da cin hanci da ya ringa faruwa cikin kasa na tsawon wannan lokacin na biyu kuma cibiyoyin kasa da kasa da wasu kasashe da kasa da kasa waɗanda suke tasiri a yankin waɗanda su ma kuma ba su taimaka gurin al'ummar kasar samu abin da ya kamata su samu ba to dukkanin waɗannan abubuwa sa daga cikin abubuwan da suka sanya ƙasar cikin wannan halin da suke ciki a halin yanzu da al'ummar ƙasar suke ganin cewa shekaru goma bayan yancin kai watakila babu wani abin a zo a gani da za su iya nunawa kuma da zai sanya su su yi farin ciki wanda kuma wannan ɗin darasi ne ga sauran ƙasashe da kuma sauran al'ummomi na duniya da su duba irin yanayin da suke ciki da kuma da irin yanayin yadda watakila wasu ƙasashe suke tunzura su da kuma tursasa su da kuma sanya su su dinga yin wasu abubuwa ba tare da lissafi ba. kuma rare da aka maka karshen abunda za zamu gabatar muku sai kuma a saduwa ta gaba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sauraro da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. 'Yan sandan kasar Haiti sun bindige wasu mutum hudu da suke zargi da hannu a kisan gillan da aka yi wa shugaban kasar Jovenel Moise da kuma kama wasu biyu na daban a wani musayar wuta da ta gudana a tsakaninsu. shugaban 'yan sandan kasar leon charles ne ya sanar da hakan wa manema labarai inda ya bayyana mutum hudun da 'yan sandan suka kashe a matsayin sojojin haya yana mai bayyana cewa 'yan sandan sun sami nasarar hallaka mutanen ne waɗanda sai kashe shugaban a tsakar dare a gidansa bayan wani gumurzu da musayin wuta na gudana tsakanin ɓangarorin biyu a daren laraban dinnan ne dai aka yi wa shugaba juvenal morsi din ɗan shekaru hamsin da uku a duniya kisan gilla a gidansa da ke wajen birnin port-au-prince babban birnin ƙasar ta haiti bayan harin da maharan suka kai masa inda kuma suka raunata matarsa martin moyes wasu rahotanni sun ce tun aka kai ta birnin florida na kasar amurka don yi mata magani sakamakon mummunar da ta samu wasu bayanai dai sun ce maharan sun bayyana kansu ne a matsayin jami'an hukumar fada da mugan kwayoyi na amurka kafin suka samu shiga kuma da aikata wannan aika-aika dakarun gwamnatin kasar afghanistan sun sami nasarar sake kwato garin kaleno babban birnin lardin batkis a yau alhamis din nan bayan da mayakan taliban suka mamaye da kuma kwace ikon garin a wata sanarwa da ma'aikatar tsaron kasar ta afghanistan ta fitar ta ce dakarun gwamnatin sun sami nasarar fatattakan mayakan taliban din ne daga garin da cewa har yanzu ana dan barin wuta a tsakanin bangarorin biyu a wasu 'yan wajaje a wajen birnin da ke kan iyaka da kasar turkmenistan sanarwar ta kara da cewa tuni aka tura da wasu ɗaruruwan sojoji sabon jini yankin don ci gaba da tabbatar da tsaronsa da kuma kara fatattakan 'yan taliban sanarwar ma'aikatar tsaron dai ta ce an kashe mayakan taliban ɗin 69 a yin gumurzun bugu da ƙari kuma kan wani adadi mai yawa na makamai da aka kwato daga hannunsu a jiya laraba ne dai mayakan taliban ɗin suka kwace wasu gine-gine na gwamnati take ku hada wasu lokutoci na 'yan sanda da ke birnin bayan sun kutsa cikin sa a daidai lokacin sojojin kasashen waje da amurka take wa jagoranci suke ci gaba da barin kasar bayan kimanin shekaru ashirin na mamaya to masu saurare kada da a shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio bwh a nan birnin tehran Iran ta sanar cewa za ta ci gaba da taimakawa ga kasar Afghanistan bayan janyewar sojojin mamaya na Amurka da ƙawayenta daga kasar. ministan harkokin wajen kasar iran din muhammad jawad zarif ne ya bayyana haka inda ya ce kasar sasa ta ci gaba da taimakawa kasar afghanistan din da kuma al'ummarta a dukkanin bangarori a cikin wata makala da ya saka a shafinsa na twitter a daren jiya ministan harkokin wajen na iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa har kullum iran tana tare da al'ummar afghanistan kuma ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen ci gaba da taimaka musu ko bayan ficewar sojojin mamaya daga kasar a ce ne dai aka bude wani zaman taro a birnin na tehran wanda ya hada manyan jami'an gwamnatin kasar afghanistan din da kuma jagororin kungiyar ta taliban game da wakilan wasu bangarori na kasar ta afghanistan wanda kuma ministan harkokin wajen na iran jawad zarif ke jagorancin zaman taron don tattauna harkar hanyoyin da za a bi wurin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a kasar ta afghanistan To masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na safiyar yau juma'a sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su Ali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu ta yi da ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh